injiniya abba kabir yusuf ya bayyana takaicinsa a bisa wani al'amari da ya taɓa faruwa tsakanin shi da matar shugaban D.A.S, wato aisha yusufu inda injiniya abba kabir yusuf din ya bayyana cewa lallai ya ji takaici a wancan lokacin da har ta tsaya tana zagin sa tare da ci masa mutunci injiniya abba kabir yusuf ya nuna sa a bisa ga wasu malamai da suke biye wasan zuciyarsu suna yi wa suna sukan wasu ba tare da sun ji ta bakin su ba injiniya abba kabir yusuf ya kara da cewa wata mata ta ci min mutunci a filin tashi da saukar jirage na malam aminu kano amma ba a ji ta bakina ba wani malami ya shiga rediyo yana zagina hakan lallai ya taɓa mutunci kuma ban ji daɗi a karan farko dalilin da ya sa wannan malami yake zagina ba injiniya abu kabir yusuf ya nuna takaicinsa bisa yadda al'amuran suka faru a yau ranar a yau ashirin ga wata ga watan shida shekara ta 2023 injiniya abu kabir yusuf ya ce duka rayuwar duniya ba komai ba ce sannan kuma komai na duniya kudusun fana'un ne sannan kuma dole ne dan adam akwai kuskurensa kana kuma akwai didansa don haka baya kallon wannan mata da kuma wannan malami a matsayin wanda ba su mai daidai ba sai dai ya kalle su a matsayin waɗanda ba su mai adalci a wancan lokaci ba sannan kuma ya tabbata cewa lallai ajizanci iri na dan adam ne yasa suka mai wancan kallo da kuma wancan fassara da kuma abin da ya faru tsakanin shi da matar wani yayansa kuma wanda ya kasance dan uwansa wato shugaban dss yusuf bich wanda ya ce lallai akwai alaka mai karfi tsakaninsa da yusuf bichin don haka shi yasa a wancan lokacin bai tsaya ya biye wa matar tasa ba duba da yadda ta ci mutuncinsa kuma ta cutar da shi har magana ta zo ana yaya ta a kafafen sada zumunta idan ba ku manta ba idan ba manta ba a lokacin da injiniya abba kabir yusuf yake kaka da yakin neman sa sun samu hatsaniya tare da aisha yusuf bici wato matar shugaban dss na lokacin mulkin shugaba muhammadu buhari inda suka haɗu kuma suka yi a filin tashi da sauka da jirage na malam aminu kano da ke jihar kano inda anan aisha yusuf ta yi wa injiniya abba kabir yusuf cin mutuncin da ake ganin cewa bai kamata a matsayinta ta babba ba ta dinga yi ta dinga ciwa injiniya abu kabir su din mutunci sannan kuma a matsayin mijinta yadda ake ganin mutuncin sa bai kamata a ce ta yi abin da ce ba dan ba kuma ta ba a wancan lokacin ba a ji duriya ko kuma ba a ji ta bakin injiniya abu kabir su ba haka dai aka ci gaba da tattauna maganar a kafafen sada zumunta da kuma gidajen rediyo inda daga bisani kuma aisha yusufin ta tabbatar da cewa matuƙar tana raye kuma tana numfashi injiniya abu kabir yusuf din ba zai ci zaben gwamna a jihar kano ba sai dai tuni 'yan martanin siyasa na gidan tuni 'yan martanin siyasa na tsagen kwankwasiya wanda suke bin tafarkin jagoran kwankwasiyar wato injiniya sanata rabi musa kwankwaso tuni suka fara mayarwa da aisha yusuf martani a wancan lokacin inda suka nuna mata bata isa ba domin kuwa allah shine ke yi don haka kuwa bata isa ta ce idan tana raye ba ba zai ci zaɓe ba shi dai kafin kiftawa da bismillah lokacin da aka gudanar da zaben gwamnan jihar kano da ya gabata tuni injiniya abba kabir su ya lashe kujerar gwamna kuma ya zama zababban gwamnan jihar kano wanda a halin yanzu shine zababban gwamna a wancan lokacin idan ba manta ba akwai shahararren malamin nan wato malam lawan wanda ya shahara wajen faɗawa 'yan tsagin kwankwasiya gaskiya inda ake ganin cewa wannan lokacin ya dauki side ko kuma ya ɗauki bangaranci inda ya dinga bibiyar lamarin inda kuma ya dinga suka injiniya abba kabir yusuf wanda mutane suke zaton a kan shi injiniya abba kabir su din yanzu yake magana injiniya abba kabir su wanda ya sha kalubale daga hannun malamai dalilin mai gidansa wanda ake ganin cewa baya sassautawa idan har mutum ya taba shi sannan mabiya injiniya rabi musa so ba sa taba idan har aka taba wani jagoransu na siyasa a faɗin jihar don haka ne ma suke ganin cewa ba za a taba gwamna injiniya abu kabir yusuf kuma su shiru ba duk da a lokacin bai su zaɓe ba bari kuma yanzu da ya riga da ya ci zaɓi mallawan tirayom din wanda yake shan suka a wancan lokaci daga ɗakin kwankwasiya wanda ake ganin cewa yanzu ana ganin yanzu injiniya abu kabir su a matsayinsa na zababben gwamnan jihar kano wannan magana da yake yana yi ne da aisha yusufu kuma da mallawan tirayom wanda hakan yana hakan ba yana nufin a tada tsaniya ko kuma a ci mutuncin wani bane a'a illa kawai injiniya abu kabir su da yanda mutane suka fahimta abin ya yi mai ciwo shi yasa ma yake maimaita shi kuma yake ganin cewa bai dace a ce mutane suna hakan ba shi dai addu'a ake yi Allah ubangiji ba ta'ala ya zauna daga sama lafiya sannan ya bawa injiniya Abba Kabir su haƙurin abin da ya faru da shi